Wasu daɗaɗɗun matsalolin da aka sha kai ruwa rana a kansu tsakanin ɗaliban jami'ar Yamai da a ɗaya ɓangare hukumomin ilimi mai zurfi ne suka sa ƙungiyar iyanun kiran magoya bayanta su ƙauracewa dukkan wasu ayyukan ɗaukar karatu. Tun daga jiya Litinin da ke matsayin ranar komawa kan aji bayan kammala babban hutu. Malam Tsalha Kaila shine mataimakin magatakarda na ƙungiyar ɗaliban jami'ar Yamai. Zancen da nake muku kuɗaɗen da ya kamata a ba ɗalibai a watan Abril da ya gudana har izuwa yau ba a basu ba wannan burs wadda ake ce ma burs di troisième trimester a zaman da muke yau lokaci ne wanda ya kamata ba ma a biya waɗancan kuɗaɗe ba na yanzu na wanda ake ce ma burs de vacances wanga lokaci ne ya kamata a ce an shiga biyan su to ba a biya waɗancan ba ba a tunanin biyan waɗanga ma yanzu shugabannin jami'a sun ki tsaya su sa tsari bisa kan harkokin karatu yau akwai ɗalibai da yawa waɗanda sai sun tafi an su wurare inda ake bugun balo sai sun je can su ɗauki karatu waɗansu ɗalibai sun sai sun koma kawo kadangaru suna laƙewa ga taga suna ɗaukar karatu waɗansu ɗalibai sun zamanto sai sun tai ƙarƙashin wani icce a zo mushe zo yana kowa masa karatu ba su gane komi to shi ne muka ce ba za mu yarda ba gwamnatin ta Nijar na bayyana halin matsin tattalin arzikin da ƙasar ke ciki a yau a matsayin hujjar da ke haifar da jinkiri wajen warware waɗannan matsaloli sai dai labarin ya sha bamban a wajen kungiyar dalibai ta yenun abu ɗaya za a mumu a tabbatar mu cewa babu kuɗi yau shugaban ƙasa ya hito ce yau dan saboda babu kuɗi a ƙasa yau na hwasa ba mai wani ƙara ɗoka kuɗi kuɗaɗen da nake ɗoka firayim minista ya hito ce shi ma yau ya raba bi koko ya ɗauki wani ɓangare na kuɗaɗen da yau wannan sauran an samu a biya wata buƙata da su ministan ilimi mai zurfi yahuza sadisu wanda bai so ya yi wani dogon bayani ba ya gaya wa muryar amurka cewa yana kyautata zaton za a samu sulhu tsakaninsa da shugabannin kungiyar ɗalibai ta yunun nan ba da jimawa ba tuni dai matakin ƙauracewa azuzuwan karatun ya fara ɗaga hankulan ɗaliban jami'ar yamai wani ɗalibin da na zanta da shi akan wannan magana ahmadu tijani ibrahim na ganin akwai buƙatar canza salon tafiya duk kuwa da cewa yana goyon bayan matakin ƙungiyar ta yunun rishin komawan eh, yana taɓin mu kwarai tunda in kun diba yau su shugabannin nan namu ba su so dama a ce shi dan talaka ya ci gaba ya gane wani abu tunda su kawai ɗiyansu ba su nan kasa kenan su duk yadda mun kai suna ganin mu dai ne adda kama ci baya kenan salon gwagwarmaya a diba yadda ya kamata a tsare-tsaren ka a tai kuma ana ta wannan gwagwarmaya kuma ba a yi karatu ba shekarar ta tai kuma abun da ya faru a baya ya ƙara wakana kimanin ɗalibai 25,000 ne ke ɗaukar darussa a jami'ar Muminu Jofo ta Yamai wacce ke karɓar sabbin ɗalibai akalla 7,000 a kowace shekara a akasarinsu 'ya'yan talakawa da ke fitowa daga yankunan karkara. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.